ku bayar da duk abin da za ku yi a sake su wa ajibu da'iya ku amsa kiran mai kira wanda ya gayyace ku yake wane ina so ka zo da safe mu karya ina so ka zo da rana mu ci abinci ko da yamma mu sha shayi ko lemu ko da daddare in babu wani makaruhi in babu wani abin da ake jin tsoro ya halatta kaje in akwai tuhuma akwai shubha ba lalle bane babu hadayal العمال imam البخاري yace da ke bayanin hukuncin kyaututtukan da ake ba ma'aikata a kai ma shugaban kasa kyauta a kai ma minista kyauta a kai ma gwamna kyauta a kai ma kwamishina kyauta a kai ma ssg kyauta a kai ma gigi duk kyaututtuka a kai ma sarki a kai chairman local government duk a kai musu kyaututtuka manya manyan riguna ko shanu ko motsi wani abu dai a kofi duk waɗannan kyaututtuka ina matsayin to amma in aka ce hadayar ummat ko ina mana al'ummal eh al'ummal al'ummal ha ma'aikata ha gwamnoni wanda sarki sa ke wani aiki ha ma'aikata da shi ne ba kowa yake ma'aikata eh ma'aikata ko wani irin shi ne a ah, nan mai sharhi abin da ya fada yake العمال جمع عامل وهو الذي يتولى امرا من امور المسلمين shine wanda yake jibintan wani al'amari na musulmai sun yi jibinci wani al'amari na kafirai fa zai shiga cikin hukunci duk ɗaya ne saboda me ma'ana shari'a ta hana zalunci ko da kafiri ne kai musulmi kar ka zalunce shi haka ne eh? kuma kasa ta hada ku ya sa kar a zalunce shi ma'ana bai halatta a zalunci ko da kafiri bane قال حدثنا علي بن عبد الله وترانا سيدنا yana tafiya. تفيا سيغا wani tsohon bayahudi karfin sa ya kare yace kai kuma wannan ne, ina zaka yace za su ta ne na je na yi dako ko na yi wani abu na samu kudin da zan zo in biya mai kudin kudin mai igiya sai na umar ya kalle shi kurun kawai sai ce wallahi ma an tsafna ka Za eh. a kalla ka ba baka wata ana ka kai ya yace wallahi bai ba mu yi ma adalci ba muka ci kuruciyanka muka muka tozartar da kai yanzu ba ka da karfi mana tun kana da karfi muke karban jizya haraji wajen ka yanzu ka tsufa kuma mu ka yace wallahi ba mu yi ma adalci ba sai ce aje da shi bai mali sai sai aje da shi wurin mai kwamishinan kudi kenan ko eh, eh, AG kenan ko ina ne baitul mali yanzu treasury ko sai sai a je a zana sunan shi kowane wata kullum a bashi abin da zai fasa duk duniya ina ka taba sanin adalci sama da haka ba yahude ne yana da kuruciya yana zaman lafiya ake yana biyan haraji ya zo ya tsufa khalifa musulmi ya gashi na tafiya kai kuma wannan tsofai su fa ina zaka yace na fita ne na je na yi dako ko na yi wani abu eh. ko da yake ba ni da karfi na zo na biya saboda wannan alkawari da aka yi sai na umar ya tausaya masa yace wallahi ma an safna ka idza akalna shababaka wa dayyana ka shaykha yace wallahi ba mu adalci ba in dai za mu ci moriyar kuruciyarka sa'annan ka zo ka tsufa mu kyale ka wannan magana ina maimaita tafi ba dan wancan ba yahudi ko sai na umar kalli rayuwarka da wacce kuke tare ko waɗanda kuke tare kalla ka gani tun yana da kuruciya yake ma'aikata a fadi tashi su za su buga nan suna manyan ma'aikatan ofis kowa yana zane ne ba su aiki da karfi su ke albashin su ya fi na kowa sai lokacin da karfin sai ya kare ya ce an kore shi ya ko saka za shi zai iya yin ba ba ba shi da karfi ya zai yi ko rita aka ma pension baya isa baya isa baya samuwa ya aka yi baya sama ba ana biya ba ana biya a ah, to wajen waɗanda ke bayarwa ne amma kasa ba tana ba akwai doka ba ta bayar ba ba sunan kowa na ciye zai karba ba قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا قال أخبرنا أبو حميد أبو حميد السائدي قال يسي أبو حميد السائدي بعد الأبار يسي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد ومن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكي وني mutum cikin bani asad ana ce da shi ibnul utubiya aw ibnul lutubiya sunansa kenan yuqalu lahu ibnul utubiya ala sadaqati yace aje a taro kaman sarki ya aika kaiwa ne aje kauye kaza ko aje gari kaza ko aje waje kaza je ka a tattaro zakkansu ko sadakarsu na hatsi da dukiya da dabbobi da menene ko a ce gwamna ko kwamishina ko darakta ko menene aje a tattaro revenue collectors mm. falamma kadima ne je gama aiki ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hala, sai ce hadha lakum wa hadha uhdiya li ya tattara dukiyar guda biyu ne yace wannan dukiyar ta ku ce aikin da na nayi amma waɗannan motocin da waɗannan shaddodi da atamfofi da dukiya da menene da menene kyaututtuka ne aka bani albarkacin ofis kenan ko albarkacin kujera kenan ko cin hanci kenan a fakaice ko an bayar ne don ka ba da kwangila ko an bayar ne don ka ba da kwangila in ka ba da kwangila ko da aikin da yi ba ba za ka tayar ba sai a yi rufa rufa Mamalaiku suna nan suna buda buda sai ya zo ya ce ya manzan Allah wannan dukiyar na ta nan dukiyar ku kenan shi yau na yi rizai na bar aiki na bar minista na bar menene da menene ga dukiyar ku to wayancan manya manyan gidaje da aka ba aka gina fa wayancan duk wayannan eh, ina za su mallakar kace فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر in ka je an ce manzon Allah ya hau mimbari to matsala ta kai inda ta kai. Kala Sufiyanu aidan fasa idan mimbara sai manzon Allah ya hau mimbari al mimbaru ma akudu min nabar shay'a idza rafa'atahu li annaka tartazu fawqa al mimbar kama anna al minassa ma min minas an nas min minasati al arus yau tajlu fawqa al-minassa da za ta hau kan abin da za a ganta ta ci ado shine nafsi izalika shi ake ce ba magana ne kwari a ce ga nafsi ga aya ko hadisi mm. saboda ya bar matsalar ta fito fili kamar yadda amarya za ta hau kan garin ku garin ku amarya don shi take hawa nan ke kawai kina ne kauye ba hamidallah da manzo Allah ya hau minbari sai ya ce alhamdulillah innal hamda na na'malu har zuwa karshe mm. wa asna alaihi thumma qala nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma balul amil nab'athuhu me yasa me ma'aikaci ne me yasa ma'aikaci ne za mu aika shi je wurin yayi aiki Ba mm. ya aki sai ya dawo mana zo wa kuru ya yace hadha lak wa hadha li yace wannan ne naka wannan kuma nawa ne rabona ne فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أو يهدى له أم لا yace me ya hana mutum ya zauna gidan iyayensa ya gani za a bashi wannan kyautar kafin ka zauna kan wannan kujerar kafin ka shiga wannan ofis me yasa ba ka zuwa ka wannan abubuwa wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته يشي والله دون وان يدوش وانا أبو أتكن دوشير مسلمي ران الله خير ذاك ذو كان راتيد وانا دوشير أو يكا إن كان بعيرا له رغاء in rakumi ka ɗauka za ka zo da rakumi ɗauki a wuyanka rakumin na kukan rakunma au bakaratan ko saniya ce laha kuwar za ka zo ɗauke da saniya a bayan wuyarka tana kukan shanu au shatan tayaru ko tinkiya ce ko awakai ne za ka zo da ita a kan wuyarka tana kuka kuma a yadai sa'an nan sai manzo Allah ya daga hannayensa hatta ra'ayna ufrata ibtai har sai da muka ga sansanin bangaren hamatan manzo Allah mai daraja sai manzo Allah ce ala hal ألا هل بلغ ألا هل بلغ سوء سبو دمي فألا كيوهي بلغ ما أنزل إليك من ربك كإسر جسا كن لأك سوكر مكا لذا أبيني إيه. جسا جسا يتي ألا هل بلغ ألا هل بلغ ألا هل بلغ قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرت عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني أذني to yadda hukuncin yake kenan ko wannan hukuncin za a zartar da shi yanzu halin da ake ciki na ma'aikata ko ko a'a ba zai samu ba zai hada da waɗannan halaye eh yana ciki menene hukunci dan menene menene matsayin wannan hadisi dangane da ayyukan da ake yanzu eh saboda me kuwarun sautun ai khuwar ai murya kenan kuka wal ju'aru min taj'aruna ka sautil bakara kaman murya kaman kukar saniya kusa babu istiqba'il mawali wastimalihim yace babin da ke al-mawali jam'u maula wal maula maula shine bawan da aka yanta shi ya halatta bawan da aka yanta shi ana da shi alkali ko amir ko shugaba ko darakta ko kwamishina ko menene ya halatta ko ya halatta ba alhalin kasancewa ko asali sa bawa ne amma an yanta shi ya halatta ko ya halatta ba eh nisa me ce ke hujja yace ya halatta mai sai da hujja yace haka zala ce alaikum bisami wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdul hakim ya fahimta malam shi abin da ya faɗa na ya yace waye ai Allah ce waye inna akramakum indallahi atqakum Allah ko yace yayyan wanda yake ku tsoron Allah hmm. bawa ne asalin sa ko da ne ina fito ko ina ya fito ko wane ne me ake sifa ake bukata ba shi ne mutum kirki ne ko ba mutum bane ne hmm. Allah ne ko ba Allah bane yana da ilimin wannan akalin ce za a ba ko kujerin za a ɗora ko babu shi وابن داكي سمي قال حدثنا عثمان بن فارح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يتي سالم maula abi huzaifa salimu kenan yankaccen bawan abu huzaifa ya kasance na liman shi masallacin ku ba manya manyan sahabai suna bin shi sallah shi abubakar وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة وان من يمن صحابه كنا كما من في الله انا قد باواني اكا ادن باب العرفاء للناس imam al-bukhari yake babin da ke bayani lallai a samu mai unguwa ko mai gari ko dadi ko hakimi ko sarki lallai ne sai an samu annan ba za a zauna kara ba shari'a ta haramta mun gane kun sarki sai da hakimai hakimai karkashin akwai me karkashin na gadi akwai wa karkashin mai akwai wa shi ke nan to nan dai an samu da akwai ko eh akwai mukaddar su ne ake cewa al-urafa jam'u arif eh hada akwai eh ma'ana duk a tsare, a tsare kasashe a har yanzu akwai hakimi da ne da mai unguwa ne ga jiba suna nan ba to yaya za a yi a dawo da martaban wa'annan abubuwa tilas sai an dawo da wa'annan martaba in ba ka rayuwa ba za a zauna lafiya ba al'amura za a tafi ba mun gane ko da zan mutane a gwansu a shar'ance a dokar kasa an tabbatar da wannan shine haƙi, wannan shine ne dagaci wannan shine mai unguwa wannan an tabbatar da haka to shi ke nan sai a zabu na kwarai su za a dora abubuwan da suka yi da shaidu da rubutu da komai da komai kada a rera su bari ki ta ce ai ita bata shi ke nan sai a je a bar su a take sai ai abin da ake yi a'a Allah baya son zari. wani shi ne dagaci wani ne mai unguwa wani shi ne haƙi. wani shi ne kaza kaza kaza sun gaji shi ne na kakanninsu mallaka su ce hmm. babu wani wanda ke iko ce a a za a kwace da karfi akwai filaye da suke na hukuma take mallaka hmm. akwai filaye da suke mallakan mutane ne tun daga kakanni su gonakin hmm. suka suna bukata suka tsatsaga wannan ya awar da ɗansa wannan yace abinci ya aje wannan yace kaza suka sai mutane ku zo ku gina unguwa ta zama ta ta kafu shi kenan ana nan da shaidu da komai a shar'anci aka yi dokar kasa bata keta bata hana wannan ba ana nan da shi kenan daga kasa tana bukata ta zo da kwace da karfi in kun zo kun kwace da karfi waɗanda aka sayar ma za su koma su je wurin talakawan sarki kasar da kuka sayar mana an kwace ya mu kuɗin mu wannan talaka ya sayar ne ya aurar da esta wannan talaka ya sayar ne ya sayi abincin shekara wannan talaka ya sayar ne rabi ya gina rabi wannan talaka ya sayar ne ya biya kudin hajji kai mahaifiyarsa to wani hari ku sa mutane sa'annan kuma sai Allah kyale ku kuna jin daɗi don ku hau motar. in kun kwaje kuka zama kuka zama naku sai ku kira kirawo wa'yansu mai kudi an bashi har ni ya tazo an bata har ya zo an bashi wa'anda suna kallo suna kwana da takaki suna Allah ya isa an yi zalunci ko an yi adalci tun da mallaka su ce hukuma ta yarda da mallakar su ce iyaye har suka gani har iyaye in ana bukata su sai da ibinin su ko su ba ku kyauta ko ku saya ko ku mutanya musu wani wuri babu kila damar da kuka samu na abin da kuke so abin abi shine al-maslahatul amma muqaddamatun ala al-maslahatil khassa fa'ida shari'ar musulunci maslaha in ta gama al'umma baki daya ita ake gabatarwa kan maslaha mutum ɗaya ko 'yan kauye wa'annan abin da su ne mallaka su ne in aka bar musu suna su fa'idantu amma ga maslaha ta kai ka sake za ta yi amfani da wajen to ba kwacewa za a yi karfin ba a'a tun da waɗanda za su kwace in ba wanda ya daina mallaka ya shi gasa ta ya bayar kyauta mun gane ko su ne babu urafa linnas ma'ana al-urafa su ne hakimai mai unguwa da zaki eh, mai menene da menene su waɗannan su kenan ana ta Isma'il bin Abi Uwaisi ana ta sana Isma'il bin Ibrahim ana Musa ibn Ukbata ala bin Shahab ala ta sana Qurat bin Zubayr anna Marwan ibn al-Hakam wal Miswar ibn Makhramata akhbarahu Marwan al-Hakam al eh, Miswar ibn Makhramata suka bada labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace hina azina lahum almuslimuna fi hawa hawazina musulmai ne fa mukalla hmm. musulmai ne aka je aka yaki aka samu ribar yaki aka wani ya mallaki wace wani ya mallaki wani wani ya mallaki wani hmm. sai manzon Allah halitta hmm. ya ga cewa waɗannan ribatatu ya a ƴanta su saboda wata daraja wata maslaha sai manzon Allah ya ce Allah sai man Allah ce a yanzu wannan al'amari da kuka fada ba za mu iya tantance su wane ne suka yadda sai daga baka har ba abinda muke duk je unguwan hakiman daga tanku masu unguwannin ku za su zo min da labari wanda ya yadda daga baka har ko wanda bai yadda ba wata kila yanzu ganin manzo Allah ya saka ka yadda amma raka baya su ina adalci sama da haka in manzo Allah ya gara ma zai ce kowa yadda ala amma umurni ne mm. amma sai tun da yake mallakar su ce wai mallaka musu a saman da manzo Allah ya bai mallaka musu kuma yanzu yana bukatar a yanka su bai kwace sarki ba bai dogara ba bai ci amana ba bai zalunci ba yace kwadaita musu yayi me zai hana a yanka wane sabaya hawazi hawazinawa فقال إني لا أدري من أذن منكم من man لم يأذن suka ce ya manzo Allah mun yadda mu ɗaga su mana kowa ya saki na su kenan mm. sai manzo Allah ya a kowa ya kadin sai yanzu ba zan iya tabbatar da cewa wane ne yayi tsakani da Allah kuma wane ne rajba so ala su ba ku tafi kauyen ku tafi ungwannin masu ungwannin daga can ku hakiman su za su zo su ba da labari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane kauye na mutane ta sun yadda dukkan su baki daya to daga nan manzon Allah zai yadda da wannan yadda da suka yi sai a yanta fardi'u ya manzo Allah ce ba zan iya tsanta ci kowa suka yarda gaskiya da wanda ba su yarda ba ko koma hatta yarfa ilaina urafa uku Haske sai hakiman ko da kan ko masu unguwannin sun zo wajen manzon Allah su ce ya rasulullahi mutane na duk sun yadda tun da baka har zuci ba tilas amra faraja nasu. suka koma fakallamahum urafa'uhum suka koma unguwannin su hakiman su kudantar su ko masu unguwannin su suka je suka tattauna da su da kuke gani manzo Allah yake bukatar wannan abin fa manzo Allah yake koyi babu cire sakin shari'a musulmi mm. la ikraha fid din haka mm. ba gina rubutu abin da mutum ya mallaka hakki tsare wallahi ta fi karfi ranar lahira Allah bai kama kowane ne mm. sai dai ka nemi da izinin sa komin raunin sa ya taron da aka na sayyidina Abubakar cewa yake kun naɗa ni ba dan na ku ba me ƙarfi a cikin ku raunan ne a waje na sai na kwata hakin talaka na bayi rauna na a wajen ku su ne masu ƙarfi dan zan ɗauki karfin ofishina zan ɗauki karfin eh, eh, ilafa, zan ɗauki karfin shari'a wato haƙƙin talakawa na ba su tun ba za a kaba zama lafiya kowa kake son a zabe ka su talakawan za ka je su har kawai har har gidan mm. ku zabe ni kai kaza kai kaza saboda ka san cewa waɗanda kuke business din kuri'a su bata isa ta sa ka zama ba sai al'umma a cikin suna da muhimmanci wajen ka kai ma su suka zabe ka da sassafe suke kai ta shiga layi su sha sanyi ko zafi ƴaƴan tana kuka su zabe ka kana hawa ko sai ka zalunci kuma Allah ya kyale ka Allah ya sa ka ji dadin mulki ko ka ji dadin rayuwa Allah ya sa ka tara dukiya ka ka cika gida ka cika waje ka zauna ka ji dadin rayuwa ka kauce ma shari'ar Allah Allah kuma ya ce man a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanba فكلفهم فكلفهم عرفاؤهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا sai hakimai da masu unguwanni da dagatawa suka zo suka ce yalla bai sarki ya dade ko su ya rasulullah yalla bai sarki ya dade yalla bai rago mai dade yalla bai ran da rattadan azabi ya dade yalla bai wane ne sharaka halat sun yadda wajen wajejen sun bayar ko ko a'a sai a musanya musu ko sai a biya su ba ka da yanci shari'a tana sama da kowa duk wani ofishi duniyan nan shari'ar Allah na sama da shi duk wata kujera a duniyan nan shari'ar Allah na sama da ita hakikanin rayuwa fa akhbaruhu anna an-nasa qad tayyabu wa azlu manzo Allah ne ne masu kace sun bayar amma manzo Allah ce a kuje kowa ya zauna cikin uwan su yana su ki ga ta wasi matan ka da ƴaƴanka kar ka zo ka bayar ka koma ta saka da fada arziki da muke mallaka kenan kaza kaza kaza suka je suka nan su suka tattauna suka ga cewa ya kamata a yi manzo Allah biyayya shi ne sai hakimai suka zo masu unguwanni daga sai suka ce ya manzo Allah yi mutanen ta kawara sun yadda fa akhbar anna an-nas qad wa adu ya mana tayyabu sun bayar da daɗin ransu ba a lafiyar ba wa azumi sun ba da izini الشكري باب ما يكره من صلاة السلطان وإذا خرج قال غير ذلك وأن مغرب وأن حديث بأنا ثبت الشرع في حاكمين إذا ذهب إذا ما سوء أنت in ba ka tafiyar tana sai an a dawo al'amari ba zai yi har da za a yi da sarakuna duk da a yi wanda sarauta wanda zai hakimi wanda tun da mutuncin ba bari shi aka sai abu makarantu ko a san malamai da aka amince da su duk wani haƙi duk wani mai kaza duk ya je na karatu addinin musulunci shekara biyu uku hudu sai waye gari a sarki ya yana kan mimbar yana kutuban juma'a yana kutuban idi ga haƙi kawai shi ke kutuban juma'a shi ke ko idi shi ke wa'azi shi ne musulunta da abu abuzawa rayuwa sai su tafi lafiya amma in ba haka ba har abada an kama karo wannan ya wannan ya fada wannan ya wannan ya fada hakimi zai hau mimbari a kauyensa ya yi kutuba ya ja hankalin mutane bayan magaruba masallaci ya tashi ya musu nasiha komai shakkiyar da mutum ya sake je da gidan ya ce wannan wuri a bamu zamu gina kai ah. wajen wara ka fada hakimi wanda yake cewa a'a kama ita kafin shi da kashi zari ta kubin yana yaki yana tabbatar da addinin Allah wai zai yi a waye gari kamar lokal gwamnati shi kenan an zabe shi kenan dama ya iya karatun alkurani ko ya da alkurani ko ya iya ya iya karatu ya iya komai ya je yana office malami yana masallaci malami ne an daina addini ne da ba daina addini ba a yi masa a daina masa riko sa kai larkace idan ku tafi amrin fa kun fi babu wani ate ka rike ma'ana kana rike da addinin musulunci ranar juma'a ka masallaci kai sallah in ka zo ofishi ka baka ba addinin musulunci kai ka yadda da wannan rayuwa ka san lokacin da mutuwa za ta zo ma kana masallaci ko kana ofis ko kana gida wannan rayuwa kai ba kaskanci ba wulaka ba asara take gare ka ba ba san kan yake ba ma yukrahu min sana'i sultani wa idza yace abin da aka haramta aka hana aka karhata ka shiga gaban sultan ko sarki kai ya shi kai da dai ai sai ku ai ku ne ai kai ne ai kaza kaza kaza waje ai kaza kaza ai sun mu ai ba ta tsoron Allah ai na fukai ne ai ne ai menene da menene ma'ana tafiya kana zagin su idan kana neman neman neman kaza kaza ai kai dai biya sa dai ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza ma'ana ta tashi ka san yaya za ka yi mm. matsalar da ta dangaci addinin Allah sai a yi tabargaza sai a yi kake sai a yi wauta ya dace ko bai dace ba bai dace ba ko dama ai lakabin lakabin yana farawa ne rasulullah sallallahu alaihi nabiyullah bayan manzon Allah babu wani wanda zai riki wannan taki mm. khalifatu rasulullah shi ne wannan lokacin ba amir ba sultan sai wanda aka nada khalifatu rasulullah da na umar yanzu sai ya tawazu an yana ganin khalifa din tayi nauyi ila amirul mu'minin in ba ka sayyidina abubakar na umar sai sayyidina usman na Aliyu, duk khulafa al-arba'a duk khalifofi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka bane sayyidina abubakar ne zai karba bayan na umar sai sayyidina usman na Aliyu. ba haka bane duk wanda ya hau shine shugaban kasa duk wanda ya nada shine amir a lokacin babu da sai sultan sultan daga baya aka kawo sai ya zo ya maye ma ba za a ce maka annabi ba babu manzo babu khalifa babu amir kuma yayi kadan don in aka ce maka kai amir wanda kanada sun zama ne kenan wato anta amiru wa ana amiru fa mayyar kabul hamir anta amiru wa ana amiru fa mayyar kabul hamir kai sarki ne sarki wa zai hau jaki sai aka ana amfani da sultan ya bayyana wannan takin lakabin sultan kaza sultan kaza in eh, duk wanda sultan ya naɗa shi malamin amir amir shi ne sultan shi ne ya yi aikata maka misali kuma ce wai Ah, sultan shi ne sarki kenan amir ne sarki amara manzo Allah sai ya aiki wani amara sai sa wani na amirin wa kenan da amir shugaban kasa to wannan shugaban kasa din ya faro ne da manzon Allah annabin Allah khaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kula ba'u shikenan sai aka zo ana sultan kaza da kashe shi zama amir hmm. ma'ana aka ce sultan shine kaman kace shugaban kasa ke amir an da gwamna kaza an da gwamna kaza an da gwamna kaza urafa'u su ne gwamna kaza sarki shi ma ya nada hakimi hakimi ya nada daga daga ciya su ne yadda tsari yake tafiya kenan saboda al'amari yake قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال اناس لابن عمر وانت متاني سكفر مع سيدنا عبد الله بن عمر انا ندخل على سلطاننا Kuma muna shiga wurin sultanin mu shugaban mu fa naqulu lahum khilafa ma takallamu sai mu faɗa musu sabarin abin da muka faɗa waje in muna waje muna tattaunawa a zage su wayannan sarakunan wayannan shagabannin wayannan kaza kaza wayannan kaza kaza munafikai ne kafajirai ne dan zagi sai ayi in kuma ya shigo fada ko ya shiga ofis ko menene yana da bukata sai faɗi ranta dadi isa ran in mace ba ran ke dadi ba haka ne to wannan al'amurra da ke karuwa tsakanin musulmai menene hukunci a shar'ance za mu ga hukuncin da sayyidina Umar Baya Abdullahi da Umar ya bayar in muka ji musu fa naqulu lahum khilafa ma natakallamu ila kharajna min indihim qala ya Abdullahi da umar yake kunna na'udduhu nifaqa dan na umar yace ai da mu mun dauki wannan muna saka shi nifaka duk wani wannan munafiki ne nifaka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابو هريرة الله يكرم سيدنا يزيد ماذا الله صلى الله عليه وسلم بدرك إن شر الناس ذو الوجهين إن شر الناس إن واسمه إن خبرها ذو فهو إيه، مضاف الوجهين مضاف إليه ذو كينا ذا ذو ذيكو خبر إن كينا مرفوع بماذا بالواو نيابة لأنه آآ آه، آه، من آآ آه، من الأسماء السبعة yace fiyayyen mutane shar wanda yake da huska biyu ya ki haula ibi waje wa haula ibi waje wa'annan ya zo musu da huska daban wa'annan ya je musu da huska daban babu qada'i alal ghaib babin da ke bayanin menene hukuncin a mutum baya nan a zartar masa da hukunci ya halatta ko bai halatta ba wannan hukunci ya yi ko bai yi ba hmm? na tattaunawa dai suka kawo zai cikin manya-manyan malaman malikiya imamu malik da laisa imamu malik da manya-manyan almajiransa da ibnu majishun da duk aka shiga aikin ahlul madina bala hmm. ta sana muhammad bin kafir imamu malik ke da miba imamu malik ke da miba daya a cikin manya-manyan malaman mazhabi hmm. manya-manyan malaman mazhabi daidai suke da almajiransa ba hmm. wayan ba su kai almajiransa ba ba haka bane malik ibn anas su Allah almajiransa shi imamu ba saba kafa su ibn al-qasim ibn majid wa'annan manyan manyan ba saboda imam shafi almajir imam malik ba haka bane sa'annan imam ahmad almajir imam shafi'i ne <laughs> ba haka bane shi manya-manyan malaman masani kamar imam shafi'i imam ahmad bin hanbali da wa'annan sabaka wa'ansu su kasa suke da sabakun almajiran imam malik na imam shafi'i kasa in ka karanta jerin almajiran imam malik ba shi ba cikin tabakatul ulafa ba shi jere na farko ko na biyu da kyar ke shiga na uku ko na hudu shi yasa duk wani mai mazhabi hanaf ne ko shafi'i ne ko ma eh, a hanabila in matsala ta kai ta kawo sai ga ana cewa maliku ya ce kaza ibnu majishun ya ce kaza ibnu wani ya ce kaza ibnu kaza kaza kowa ya ce kaza wani malami ma yace duk wani mazhabi baki daya mazhabin ahnaf shafi'iyya hanabila suka ji duk an jini su ne akan mazhabin malikiyya waye ne gaba da kai akan wannan magana aka ce ai kaza kaza kaza saboda kowa in ya tashi ina yake nufa shi ne imamu darin hijra shi ne aka ce la yufta wa maliku ba haka bane da kun ga filmin da aka yi na imamu malik imamu darin hijira sai ku yi suna karanta tarihi ne biography na mutum tarihi sai su sai su za ka ga ga yafa bari ga shi yana karami tsakanin iyayensa ga yanda ya karatu ga kekunansa ga sa ga menene da menene da menene yin ba ka iya karanta larabci in ka sa za gani ai shi ba duk wani shugaban mazhabi ya san da imamu malik me yasa shi da almajirai imam malik na baya baya ke gwamnaya a cikin darajar Wa amma fadlullahi yuti man yasha falala daga Allah su ibn al-qasim su abdurrahman ibn al-qasim da wani da wani ne ba su samu shuhuran imam shafi'i ba ko imam ahmad bin hanbal ba haka bane haka ne amma ba wai su yi ba القضاء على الغائب dia ada saudara. Hmm. Lokasi aku kami orang ini Cina. Orang ini Cina. Orang ini babul qada'i alal ghaib imam imam al-bukhari sai babin da ke bayanin hukuncin mutum baya nan azartar da hukunci game da shi to zamu ga hadisin da ya kawo mu ga muhaddis shahid ya samu shiga kuma samu shiga ba qala hadatha muhammad ibn kathir qala akhbarana sufyan an hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha anna hinda hindu. هند تزوجتي din nabi sallallahu alaihi wasallam hin ta zo ta fada wa Allah sallallahu alaihi wasallam tace inna aba sufyan rajulun shahih ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miji na abu sufyan mutum ne mai taurin hannu baya bayarwa baya wadata mu da abinci da tuba fa ahtaju an akhudha min malihi sai na bukaci na ɗauki wani abu cikin dukiyarsa ba da saninsa ba. Kada sai manzo Allah sallallahu alaihi ce, ma ya da ki bil ma'arufi ki dauki abinda zai ishe ki da da aiki bil ma'arufi wanda arna. ina ma da shayi ne Imam Bukhari ha ya yaya za a yi ya zai zama mahallin shayi saboda baya nan ko da a ce ba zai yi ba da ta fara ta ce to bara yanzu bara zo a jina sa ba da yake manzon Allah ya san da hakan ce sai zartar da hukunci hukuncin kuma ya zartu ko da zartu lokaci ya saboda lokacin sallah ya fito ba suna ta aiko a duk al'amura rayuwa ta tasgare ta tsaya ci ta taruwa gaba sai baya Allah madaukakin sarki Amin. ne mafi da halin da muke ciki Allah ka yaye muna fatara da talauci Allah madaukakin sarki duk wani mai kasuwanci Allah ka hore masa da Amin. Allah madaukakin sarki duk wani mutumin kwarai mai aikin albashi Allah ka yalwata Amin. duk wani mai sana'a Allah ka yalwata Amin. Allah ka yaye muna tsanani da kunci Allah ka hore mana abin da zamu yi mai albarka Allahumma hadina biman Amin wa tawallana wa barik lana bima wa qina wa sharra ma qabayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين